Daga nan Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 1622 da kuma 25. A birnin Yamai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar Viewer Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM noma da dalil FM da kuma niya da ke birnin Kwanne duk a jamhuriyar ta niger Baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 25 ga watan Nuwamba shekara ta 2016. Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4. Agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato goma na safe kenan a nan Washington DC ga Ladan da kanin labaran duniya. Shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya gargaɗi ƙungiyar tarayyar Turai cewa muddin suka ci gaba da yi wa kasar barazana to zai bar 'yan gudun hijira su cika kasashen ƙungiyar. akalla mutane 31 ne suka mutu sakamakon karan jirgin kasa da ya yi a yau juma'a a kasar iran ko mutane 70 ne suka samu rauni masu kashe gobara a isra'ila sun yi fama da wutar da ta bazu har zuwa tsallaken haifa wadda ita ce birni mafi girma a kasar to a najeriya shugaban kula da jin daɗin kiristoci masu zuwa ayyukan ibada a ƙasar isra'ila ya yaba da irin matakan da wasu gwamnatocin ƙasar suka ɗauka domin kyautata rayuwar masu ibada wannan gwamnati da musulmi da kirista abu ɗaya ne bamu da kabilanci wangiji Allah yana so sai mai da mu musulmai duka ido Allah yana so sai mai da mu kiristoci ubangiji shi ya yi shi ya kawo addini a jamhuriyar Nijar wata gamayyar makiyaya daga wato kungiyar makiyaya daga kasar da kuma Najeriya ce ta gudanar da wani taro kan yadda za a magance matsalolin da makiyayan ke fuskanta ciki har da rikicin su da manoma da kuma sata shanu. Idan har muka biya ma yanda abubuwan nan suka taso sai an waye gari jihohin nan namu ba mai sha'awar kiwo ba kamar magana sata shanu nan da kuma banna ta da gangan. Sannan muna nan tafa da shirin duniya Amurka amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya gargaɗi ƙungiyar tarayyar Turai cewa muddin ta ci gaba da yi wa ƙasarsa barazana to zai bari 'yan gudun hijira su cika kasashen ƙungiyar. Shugaban yana magana ne yau a wajen wani taron nuna adalci ga mata kuma yana mayar da martani ne ga wani ƙudurin da ba lallai ne a yi aiki da shi ba wanda majalisar dokokin tarayyar Turai ta zartar jiya Alhamis tana kira ga mambobin ƙungiyar da su dakatar da tattaunawa shigar da ƙungiyar cikin cikin saboda matakan da take ɗauka ya wuce kima da gwamnatin ta ɗauka kan jama'a tun bayan wani yunkurin juyin mulkin da ya ci tura a watan yuli ga abin da ma shugaban turkiyya ke cewa Bizim açımızdan hiçbir önemi yok. Avrupa Birliği ile ilişkiler zaten de öyle aman e, da 'yan gudun hijira har su dubu hamsin suka isa garin Kafikule da ke bakin iyaka kuna ta kururuwa kuna cewa shin ya za mu yi ne idan Turkiyya ta buɗe bakin iyakan nan. Muddin aka ci gaba da surutai barkatai za a buɗe bakin iyakar kuma ina son ku sani ko ni ko kuma ƙasan nan ba wanda ya damu da barazanar ku wanda ba abin da za ku iya yi. a cikin farkon wannan shekarar da ya ce kungiyar ta tarayyar turai ta cimma matsaya akan mayar da 'yan gudun hijira zuwa kasar turkiyya tare da alkawarin kara tallafi ga turkiyya da kuma gaggauta tattaunawa da ake yi akan shigar da ita cikin kungiyar tarayyar turai akalla mutane 31 suka mutu sakamakon wani karo da jirgin kasa ya yi a yau juma'a kasar iran yayin da aka garzaya da wasu mutane sama da 70 zuwa asibiti a bayan wannan hatsarin da ya faru a lardin samnan na yankin arewa ta tsakiya gidan talabijin na kasar ya nuna tsohoton hadarin inda taragai hudu suka goce kuma biyu daga cikinsu suka cuta amma duk da haka masu aikin ceto na ci gaba da aiki kusa da taragan masu ci da wuta hadarin ya faru ne a babban layin dogo da ya hada tehran babban birnin kasar da birni na biyu mafi girma na mashhad a lokacin da wani jirgin kasa na fasinja ya ci karo da wani jirgin da yake tsaye cikin wata tasha bayan lalacewar injin dinsa. gwamnan lardin muhammad reza kabab ya faɗa wa gidan talabijin na jiha cewa ba mamaki adadin mutanen da suka samu rauni ya karu kana ana nan ana bincike musabbabin aukuwar wannan haɗari kamar yadda kamfanin dillancin labarai na associated press ke cewa ana samun mutuwar mutane akalla dubu goma sha bakwai sakamakon haɗari a kasar a kowace shekara labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc masu kashe gobara a isra'ila sun samu nasarar shawo kan gobarar ta bazu a cikin haifa birni na uku mafi girma a kasar wadda ta tilastawa dubun dubatan mutane gudu wato barin gidajensu sai dai kuma suna ci gaba da yakar wutar da ta tashi a wasu wurare fiye da dozin guda a rana ta hudu a jere a fadin kasar yanzu haka dai an kwashe dubban mutane daga gidajensu yayin da aka girke 'yan sanda da masu aikin kashe gobara a yankin na haifa domin gudun kar wutar ta kara bazuwa a yankin wanda ke fuskantar barazana mai iska kuma ga rashin ruwan sama irin wanda ba saba gani ba sai dai masu hasashen yanayi sun ce akwai yiwuwar gobarar ta ci gaba domin ganin yanayin rani da ake ciki kawo yanzu ba wani mummunan jin ciwo da aka yi duk da yake an kai mutane da yawa asibiti sakamakon shakar hayaki da suka yi amma dai kuma gidaje da yawa sun salwanta gwamnatin kasar ta umarci sojoji da su haɗa hannu da 'yan sanda da kuma masu aikin kashe gobara domin taimaka musu wajen wannan aiki rundunar 'yan sandan kasar ta ce an kaya mutane goma sha biyu da ake tuhuma a tufaɗin kasar da haddasa gobaran jaridar birnin kudus da ake kira jerusalem post ta ce jami'an tsaro za su yanzu haka suna nan suna bincike domin gano musabbabin wannan wutar mahukuntan ƙasar afghanistan sun ce akalla mutane sha 15 ne suka mutu kana wasu ashirin da bakwai suka samu raunuka sakamakon wata fashewa a yau juma'a kuma wannan lamarin ya faru ne a gabashin lardin nan ga hara na ƙasar afghanistan din jami'an yankin na cin gida sun shaida wa wannan gidan rediyon cewa wutar ta tashi ne sakamakon abun wasan wutan nan da yara ke amfani da shi lokacin bikin sabon shekara ko kuma kirsimeti To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. za mu fara ne da jamhuriyar kamaru inda rahotanni ke nuna cewa jami'an tsaron ƙasar sun dakila wani harin ƙunar baƙin wake da aka shirya kaiwa a yankin arewa mai nisa wakilin muhammad awal garba ya yi nazari kan samun hare-hare a 'yan kwanakin nan bayan wasu watanni da aka yi ba a samun hakan bayan waɗansu 'yan makonni da ƙungiyar boko haram suka yi shiru ba sa kai hare-hare a ƙasar jamhuriyar kamaru sai gashi yanzu maharan na boko haram sun sake haɓaka kai hare-haren a jihar arewa mai nisa an da waɗansu 'yan mata guda biyu 'yan ƙasar shekaru goma sha biyar suka sake tarwatsa kansu a garin mura bayan dakarun tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru sun yi niyan cafke su wannan harin dai ya zo daidai a lokacin da ake cin kasuwa ne a ƙauyen na mura Mina garin da yake dab da iyakan ƙasar jamhuriyar Kamaru da ƙasar tarayyar Najeriya. Mayakan na Boko Haram suna makene a dajin Kamaru, Chadi da ƙasar jamhuriyar Nijar da ƙasar tarayyar Najeriya. Ko da ranar Litinin da ya gabata ma sai da dakarun ƙasar jamhuriyar Kamaru suka bindige wata matashiya 'yar ƙasa da shekaru goma sha biyar da ta niyan kutsawa cikinsu domin ta kwance da da take da shi amma sojojin ƙasar Kamaru sun rigata. sun aika ta kiyoma a kusa da garin Kwalfata, anda wajen yake ta kilomita 21 kafin shiga cikin garin na Kwalfata ranar 21 ga watan Agusta da ya gabata sai da maharan na Boko Haram suka da waɗansu mai a garin na Mora suka kashe fararen hula guda uku. Ga dukan alamu dai Boko Haram suna buƙatan samun ƙasa na ƙashin kansu ne akan iyakar ƙasar Kamaru, Najeriya da jamhuriyar Chadi da ƙasar jamhuriyar Niger. Sannan ga alƙaluman lissafi Maharan na Boko Haram sun kashe mutane sama da dubu ashirin kana sun raba mutane sama da miliyan biyu da dubu ɗari shida da mahallansu yanzu haka dai suna wawwatse a ƙasashe makwabta yakin da ƙasar kamaru ta shiga gaba da gaba da ƙungiyar ta boko haram tun a shekara na dubu da goma sha hudu suna taimakawa sojojin ƙasar tarayyar najeriya ne domin idan an koro mayakan na boko haram suna shigowa ƙasar kamaru ne muhammad awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru to idan muka koma najeriya wato har yanzu dai idan muka koma najeriya shugaban hukumar kula da kiristoci masu zuwa aikin ibada a ƙasar isra'ila ta ƙasa most reverend andy oko ya yi kira ga gwamnonin najeriya da su yi koyi da irin matakan da gwamnatin jihar adamawa ta shimfiɗa domin tabbatar da jin daɗin masu zuwa ayyukan ibada a ƙasar ta isra'ila ga rahoton da sanusi adamu ya aiko mana da yake kaddamar da aikin ibada na shekara-shekara da kristocin najeriya ke zuwa kasar isra'ila na shekara ta 2016 a yola fadar jihar adamawa shugaban hukumar kula da kristoci masu zuwa aikin ibada a kasar isra'ila na najeriya most reverend andy oko ya ce bana hukumar ta zaɓi yola saboda kyakkyawar gurbi da gwamna sanata muhammadu umaru jibrila ya bayar na rungumar kowa da kowa ba tare da nuna bambancin addini ba. one governor in Nigeria who is himself a Muslim but is a friend of the church. He has chosen to identify with the church, not just today, but right from the time he moved to politics. And as governor of this state, when terrorism came up, he was one of the few governors to stand up and protect and defend the church. Cikin hudubarsa ga Kiristoci maniyyatan mai taken suna nagari ya fi tamani, Bishop Bulus Taya ya tunatar da su muhimmancin tsare martabar su da kuma ta kasarsu Najeriya. A good name is better than anything you can ever think about. And if you are are going to live on earth without leaving a legacy, then you are done already. Kowane ɗan ƙasa yana matsayin jakadar Najeriya a duk inda ya sami kansa, saboda haka wajibi ya zama mai martaba dokokin ƙasa da ƙasa, in ji gwamnan jihar adama Sanata Muhammadu Umaru Jibril Labindo, kamar yadda ya shaida wa muryar Amurka bayan ya yi ban kwana da Kiristoci masu zuwa aikin ibada a ƙasar Isra'ila. Wannan gwamnati da musulmi da Kirista abu ɗaya ne, babu da musulunci ubangiji Allah yana so sai mai da mu musulmai duka idan Allah yana so sai mai da mu kiristoci ubangiji shi ya shi ya kawo addini so abubuwan da kuke karfafawa kenan a wannan jihar zaman lafiya wato haɗin kai sannan kuma mu roki Allah mu kawo development wanda kuma kowa yana gani abin da muke ya a ƙasa shi ma da yake amsa tambayar ko ya gamsu da shirin kaddamar da tashin maniyyata na ƙasa a Yola mai tangale Dr. Abdu Buba mai Sheru shugaban hukumar kula da kiristoci masu zuwa aikin ibada ƙasar Isra'ila na jihar Gombe ya ce gwamnan jihar Adamawan ya kafa kyakkyawar gurbi ga sauran takororinsa. a samu ɗayantaka dubi abin da his excellency ya nuna ba abin da ya fi haka in kai shugaba ne sai ka ɗauka kowa daidai saboda haka ni ina kira ba ma su wa'inda za su tafiya su sani cewa wannan amana da aka danka musu ko mutum ɗaya kar ya bata dawo wancan kasan bai fi namu ba duk abin da mutum yake nema ya nema abin da ya kai ka can aiki ne na ibada ka dawo na tambayi ɗaya daga cikin maniyyatan Stephanus Justin wanda wannan shine karon farko da zai je aikin ibada ƙasar Isra'ila isra'ila wace niyya yake da ita ina da niyya in je in ga wurin da annabawa da manzanai suka yi aikin ubangiji jirgi na farko daga cikin jirage hudu da ake sa ran za su yi jigilar mutane dubu da ɗari biyar ya tashi da maniyyata uku da ɗari hamsin daga filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke yola sanusi adamu sashen hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya sai mu ce allah ya dawo da su lafiya To a can jihar da magaram da ke jamhuriyar Nijar kuwa wata gamayar kungiyoyin makiyaya daga Najeriya da Nijar din ne ta gudanar da wani taro kan yadda za a magance matsalolin da makiyaya ke fuskanta ciki har da batun rikice rikicen su da manoma a yankunan kasashen biyu da kuma sata shanu. Daga da magaram ga rahoton da Tamar Abari ta aiko mana. samar da hanyoyin magance matsalolin da makiyayan na kasashen biyu suke fuskanta shine makasudin wannan haduwa tsakanin makiyaya na kasar najeriya da kuma na nijar Suleiman Gurgudu shine shugaban kungiyar makiyaya ta finan dado a nan da magaran. wani makiyayan suke zuganiya duka namu ne na mu duka. Wasu ɗaya uban su ɗaya duka da 'yan nijer ne da Nijeriya. In ka gamu da su a nijer 'yan nijer ne. In ka gamu da su a Nijeriya 'yan Nijeriya ne. To don kusan wani duka namu ne ko ba ka ba. a bangaren najeriya alhaji hassan kuraye na kungiyar miyatti allah ta jihar katsina cewa yi suna sane da yadda matsalar take idan har muka biya mai yadda abubuwan nan suka taso sai an waye gari jihohin nan namu ba mai sha'awar kiwo ba kamar magana sata shanun nan da kuma banna ta da gangan kamar yadda shi shugaba ya hidi na sani mu suna da banna ta da gangan amma faɗakar da su a nuna musu wannan da kwai kuskure akan wannan suna iya gyara misali mu da kawai bangare waɗanda wasu hilanin idan ba su banna suka ci gonar wani ba suna ganin dabbobinsu ba su yin albarka saboda wannan abu yana cikin zuciyarsu ni malamin dabbobi ne kafin in shiga wannan kwamitin duk na san wannan taron ya ga dacewar a mai da hankali kan mallakar takardu daga makiyayan to mun muna bi da su dan kwanan ka bi da su na tsaye da su kaf to laifin da kuka ka problem na takarda ba ɗaya mai takarda in wa motso kaɗai haifar takarda ganin tsaffi ya zo shi kaɗai haka shi mun shi zaga daga shi sanda shi dabbobin shi in mu ma na mun shi haka nan ne sai shi shi shi su yan Nigeria ne amma ba babu takarda a hannun su to wannan takarda ko mu ma muna kanta dama mu akwai ta wani na fesa ka bi shi na ne da transmission ko eh akwai ta mu da muna da ta anan to amma kuma ba mu makiya mu mu san su bilan su za su kula su dauke ta ko baka ba muna son wannan abun maganin shi muna son mishi gaba ɗayan sai mun gama hankalin mu ya zo daya mun ta kokwa guda me kuka zami makiyantin kan su taso da mu da ku iska a Nijar yake mu yi fawama da su mu zama da su haka in sun ta can haɗu kuma ku takasa can da mu da ku mu gama da su mu ja hankalin su mu galgade su mu juna musu wannan takarda tana da hanyoyin a dauke ta Alhaji Hassan din ya ci gaba da cewa haɗin kai shine abin yi idan har ana son haɓakar tattalin arzikin ƙasashen biyu. To wannan sai mun tashi tsaye mun dage mun haɗa kai mun faɗakar da hilaninmu kuma mun haɗa kansu da manoma sannan a zauna tattalin arzikin ƙasashen nan namu ya ƙara bunƙasa mafi yawan shi kiwo ne da noma shine jihohin nan namu suke takama da su tamara bari muryar amurka daga na magara a jamhuriyar niger to agogo a can jamhuriyar ta Nijar da ma Najeriya na cewa karfe 4 ne da minti shida wato uku da minti 16 kenan a Ghana yayin da a nan Washington kuma agogo ke cewa 10 na safe ne da minti shida ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sunana mahmud lalo a wannan makon za mu dubi ne kan bikin cika ciki ko kuma nuna godiya ga Allah da aka yi jiya alhamis a duk faɗin amurka wanda ake wa lakabi da thanksgiving a turance a kowace shekara miliyoyin amurkawa ne suke taruwa da 'yan uwa da abokanan arziki domin nuna godiya ga Allah ga wasu mutane da dama wannan rana ta nuna godiya lokaci ne na ciye-ciye kan wasu nau'ukan abinci da ake musu kallon na gargajiya ne kamar su koren wake da dankalin hausa amma wani abinci ko kuma nama da aka fi alakantawa da wannan biki shine naman talatalo akan fafuke cikin talatalan ne a zuba kayayyakin ganye da sauran mahaɗin abinci sai a gasa naman talatalan wannan dai al'ada ce da ta samo asali tun shekaru aru-aru ko da yake a baya wato a shekara ta 1789 aka fara wannan biki a nan amurka wato ana yi ana katsewa amma a shekara ta 1863 bayan da tsohon shugaban amurka george washington ya rattaba hannu a kai aka fara bikin babu ƙaƙautawa. wannan biki na nuna godiya ko kuma cika ciki ana yin sa ne a ranar alhamis ɗin ƙarshen kowane watan nuwamba kuma baya ga cin abinci akan yi ziyara da wasanni da fareti a new york birni mafi girma a amurka an tsaura matakan tsaro duk da cewa hukumomin tsaron sun ce babu wata barazana a bayyane inda aka baza 'yan sanda sama da dubu uku a yankin manhattan da mutane suka taru domin kallon fareti a lokacin wannan biki na nuna godiya ko kuma thanksgiving bisa al'ada shugaban amurka kan yi wa wasu talatala guda biyu afuwa talatala dai shine dabbar da aka fi alakantawa da wannan biki kamar yadda musulmi suka fi mai da hankali wajen yanka rago a lokacin bikin sallar layya shugaba barack obama ya yi bayani kan mahimmancin wannan rana wannan wani muhimmin lokaci ne da za mu duba albarkar da allah ya yi mana mu ci abinci tare da masoyanmu cikin barkwanci shugaba obama ya kara da cewa But it's also one the worst days the year to be a turkey. Sai dai wannan lokaci ne a cikin shekarar nan da mutum ba zai so a ce shi tare tale ba ne. Sai dai wannan tsuntsaye guda biyu da ke gabana sun samu kubuta a yau yanzu kuma lokaci ne da zan yi musu afuwa wannan dai shine karo na ƙarshe da shugaba obama ya gabatar da wannan biki sai dai yayin da ake bikin na nuna godiya shugaban ƙasa mai jiran gado donald trump na can jihar florida yana hutun kwana guda yayin da jami'an tsaro suka kafa shinge akan hanyar da za ta kai ga katafaren benen sannan da ke new york mai suna trump tower amma dai gabanin bikin ya aike da sakonsa na taya amurka murnar wannan biki tare da neman haɗin kan jama'ar ƙasar It's to restore the bonds of trust between citizens. Lokaci ya yi da zamu ɗinke barakar da ke tsakanin al'ummarmu, saboda idan Amurka ta haɗa kanta, babu abin da zai sha mata kai. To sai dai yayin da ake wannan biki na Thanksgiving ko kuma nuna godiya a wannan lokaci, a wani wuri da ake kare haƙƙin dabbobi mai suna popular spring animal sanctuary a pittsfield na jihar maryland ba a yanka talatalo a maimakon haka ana nuna musu kulawa ce ta musamman a wannan rana a wannan wuri kusan shekaru goma sha takwas kenan masu kai ziyara sukan ci abinci ne tare da talatalan a maimakon a yanka su terry cummins na ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa wannan cibiya ta baiwa dabbobi mafaka we wanted to show people that they all have personalities Muna so mu nuna mutane san cewa da dabba ce mai muhimmanci kamar kulliya da kare kuma abokanan zama ne. Kuma muna son mu nuna mutane cewa za a iya yin kowane irin biki ba tare da an yanka wata dabba ba. Akwai dai miliyoyin mutane a duniya da ba sa cin nama baki ɗaya. Jody Sash na ɗaya daga cikin irin waɗannan mutane. A wannan rana nakan ci kwaɗan latas ne da kwaɗan wake kuma akwai daɗi matuƙa. A wannan wuri da ake kyamata cin naman dabbobi da kuma shan nau'ukan abincin da ke fitowa daga jikinsu kamar su man shanu da madara. Waɗanda suke ziyara a wannan wuri sun faɗi dalilinsu na mai da hankali a wannan fafutuka. Um, mun zo nan ne mu mara wannan mafakar dabbobi baya sannan mu mora abincinmu da babu nama a ciki ina ganin yin wannan biki na thanksgiving a wannan mafaka ta dabbobi matashiya ce kan daga ina abincinmu ke zuwa sannan kuma mu kiyaye irin abincin da muke ci Ina ganin yin wannan biki a wannan wuri shine abu mafi a'ala amfanin zama wanda baya cin nama kenan da kuma nuna tausayi ga dabbobi. To wannan kenan Shi dai bikin na cika ciki ko kuma nuna godiya mabuɗi ne ga lokacin hutu a ƙasar Amurka inda mutane sukan yi tafiye-tafiye. An kuma yi kiyasin cewa akalla mutane miliyan tara ne suka yi tafiye-tafiye a motoci da jiragen sama da na ƙasa. Adadin da aka ce ya ƙaru da miliyan ɗaya idan a kwatanta da bara. Sannan Juma'a da ta biyu bayan wannan rana, wato rana mai kamar ta yau, ita ce rana da ake wa lakabi da Black Friday. wato ranar da ake saye-sayen kayayyakin sakawa da ababen wasa da sauran kayan amfani na gida cikin farashi mai rahusa masu haro baki ɗaya abinda shirin namu na duniyar amurka ya kunsa kenan a wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin duk waɗanda aka ji murayinsu musamman julie tabo da kuma sue gibson mahmud lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kafin mu je ga jin ra'ayinku ga wannan sanarwa. Jama'a ku biyo miliyoyin masu kallon shirye-shiryenmu na nahiyar Afirka da sauran duniya ta yi murnar fara yaɗa labaru da sauran shirye-shirye masu ƙayatarwa a talabijin. muna farin cikin faɗa muku cewa mun fara nuna shirye-shiryenmu na taskar VOA a talabijin kuma za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen talabijin na jihar Bauchi, PRTV Jos, NBS Lafiya da NTA International Abuja. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama taskar VOA a gidan talabijin na Canal 3 Niamey da rediyo talabijin amfani da rediyo talabijin Sarauniya da kuma rediyo talabijin Tenere. Shirye-shirye na zo muku ne a ranaku daban-daban a kowane mako. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. ku. yanzu kuma sai ra'ayoyinku Sakonmu na farko a yau ya ce salam BOA Hausa tabbas sace-sacen jama'a domin neman kuɗin fansa ya zama ruwan dare a Najeriya. Fatanmu dai Allah ya kawo mana ɗauki. Sako daga Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa da Bala Muhammad Dambam. Sai kuma sako na gaba ya ce hakika rikicin jam'iyyar PDP da ke neman tarwatsa jam'iyyar ba komai ba ne face kaikayi ke komawa kan mashekiya. Duba da irin yadda rikici ya ki ci ya ki cinyewa. Daga ƙarshe muke fatan jam'iyyar da 'ya'yanta za su nemi afuwar al'ummar Najeriya sako daga malam Rilwanu Sa'idu Gairi. Wannan wasiƙa kuma ta fito ne daga wajen Suleiman dan farauta Gurbana. ce salam BOA Hausa ya Allah ka kawo mana ƙarshen ta'addanci a ƙasar mu Najeriya amin. Sai kuma wani sakon da yake cewa ya kamata ƙasashen da suka kafa kotun manyan laifuka ta ICC su yi wa wannan kotu garan bawul domin kotun tana sara ba ta duban bakin gatari. sako daga garba na kwalo a jaura da umar Fu'aiba gashuwa da isa mai kati gashuwa sai kuma wannan sakon ya ce muna kira ga gwamnatin najeriya da cewa ya kamata kamata ta ɗauki kwakwaran mataki domin magance matsalar tsadar abinci da kayan more rayuwa da ke addabar al'ummar Najeriya. Da fatar Allah ya kawo mana sauƙi amin. Sako daga Hamza Galadima birnin Kebbi da Sani mai lange-lange ya wuri da Salihu Isa fana da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya gulma. Sai kuma sako na gaba wanda ya zo daga hannun babba Haruna Bajuga ya ce Assalamu alaikum BOA Hausa. Muna jinjina ga dan majalisar mu na tarayya mai wakiltar Gombe da Kwami da Funa Kaye. Honorable Yaya Bautango a bisa alkawarin da ya cika mana na ceto wasu 'yan uwanmu waɗanda aka kama tun shekaru hudu da suka wuce saboda zargin su da hannu cikin Boko Haram kuma alhali ba sa tare da 'yan kungiyar. To alhamdulillahi an bi bi matakan shari'a an sako su sun dawo gida cikin iyalai da dangoginsu. yanzu kuma sai labarai a takaice. takaicen shugaban kasar turkiyya recep tayyip erdogan ya gargaɗi ƙungiyar tarayyar turai cewa muddin ta ci gaba da yawa ƙasarsa barazana to zai bari 'yan gudun hijira su cika kasashen ƙungiyar shugaban yana magana ne yau a wajen wani taron nuna adalci ga mata kuma yana mayar da martani ne ga wani ƙudurin da ba lallai ne a aiki da shi ba wanda majalisar dokokin tarayyar turai ta zata jiya alhamis tana kira ga membobin kungiyar da su dakatar da tattaunawar shigar da kungiyar da shigar da turkiya cikin kungiyar saboda matakan da take dauka ya wuce kima da gwamnatin take dauka kan jama'anta tun bayan yunkurin jin mulkin da aka yi a watan yuli wanda bai nasara ba akalla mutane 31 suka mutu sakamakon wani karan jirgin kasa wanda aka yi a yau juma'a a kasar iran yayin da aka garzaya da wasu mutane sama da saba'in zuwa asibiti bayan wannan hatsarin ya faru a lardin saman na yankin arewa ta tsakiya gidan talabijin na kasar ya nuna hoton hadarin inda taragai hudu suka gauce kuma biyu daga cikinsu na cin wuta amma duk da haka masu aikin ceto na ci gaba da aiki kusa da taragun da ke cin wuta hadarin ya faru ne a babban layin dogon da ya hada taharan da babban birnin kasar na biyu mafi girma mashadad a lokacin da wani jirgin kasa na fasinja ya ci karo da wani jirgin da ya tsaya a tasha bayan ya lalace gwamnan lardin muhammad raza kabaz ya faɗa wa gidan talabijin na jihar cewa ba mamaki adadin mutanen da suka samu rauni ya karu kana ana na ana binciken musabbin aukun wannan hadarin. masu kashe gobara a isra'ila sun samu nasarar shawo kan wutar gobarar ta bazu a cikin haifa birni na uku wajen girma a kasar wadda ta tilasta wa dubun dubatan mutane gudu su bar gidajensu sai dai kuma suna ci gaba da yakar wutar da ta tashi a wasu wuraren fiye da dozin guda a rana ta hudu a jere a faɗin ƙasar yanzu haka dai an kwashe dubban mutane daga gidajensu yayin da aka girke 'yan sanda da masu aikin kashe gobara a yankin na haifa domin gudun kar wutar ta ƙara bazuwa a yankin wanda ke fuskantar barazanar iska da kuma rashin ruwan sama irin wanda ba a saba gani ba sai dai masu hasashen yanayi sun ce akwai yiwuwar gobarar ta ci gaba domin ganin yanayin rani da ake ciki a halin yanzu mahukuntan kasar afghanistan sun ce akalla mutane biyar ne suka mutu kana wasu 27 suka samu rauni sakamakon fashewar bom a yau juma'a kuma wannan lamarin ya faru ne a gabashin lardin nagahar a kasar ta afghanistan jami'an yankin na cikin gida sun shaidawa wannan gidan rediyon cewa wutar ta tashi ne sakamakon abin wasan yara da ake wasa da shi cikin lokacin sabuwar shekara ko kuma bikin kirsimeti suka ce cikin waɗanda wannan abin ya rutsa da su ko har da yara da kuma wasu 'yan sanda biyu a yankin najar lalabad da ke babban birnin gundumar mai magana da yawan gwamnan lardin altahulla kogaini ya ce gwamnan lardin gulab mangal ya yi alkawarin ɗaukar wannan batu da muhimmanci kuma zai tabbatar an yi bincike a kai masu haro da kuma haka ne muka kawo karshen shirin baki ɗaya amma idan allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya da nijar za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu amma da ladan ibrahim ayawa da ya taya na gabatarwa da kuma sa'ida hamdun da ta haɗa mana wannan shirin sai injiniyan mu john muhammadu lalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe nan tafe tare da usman ahmad kabara da maryam bashir da kuma safina a yi sauraro lafiya